Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan ana ci gaba da shagungunan sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 25 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai. To Ibrahim, ana tsammanin adadin mutuwar Amurkawa daga cutar coronavirus zai kai dubu ɗari nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Sannan kuma mai yiwuwa Amurka ta sanya takunkumi kan China kan wata sabuwar doka da ta gabatar game da batun tsaro a yankin Hong Kong. Haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a Afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ci gaba da jin rahotanni kan yadda aka yi sallar idi bana. Koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. domin samun sauki na wannan halin da ake ciki. Sannan za a ji cewa wannan lokaci na rige-rigen ayyukan ibada bai hana wasu miyagu tafkata asa ba. Kusan gawa goma sha hudu aka kashe tsakanin shekaran jan kuwa yau la. Daura kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. ana tsammanin adadin mutuwar amurkawa daga cutar coronavirus zai kai dubu ɗari nan da 'yan kwanaki masu zuwa wata muhimmiyar alama ita ce yadda shafin farko na jaridar new york times na ranar lahadi ya wallafa sunaye da bayanan waɗanda suka mutu sakamakon cutar haɗe da wasu bayanai da aka tattaro daga wasu kafafen yada labarai da ke nan amurka kanun labaran jaridar na jiya lahadi cewa ya yi adadin mace-mace a amurka ya doshi dubu ɗari asar da ba za ta misaltu ba yau mutanen amurka da suka mutu a safiyar lahadi ya zarce dubu casa'in da bakwai a cewar jam'iyyar john hopkins hakan na faruwa ne a daidai lokacin da adadin waɗanda cutar ta covid-19 ta harba a duk faɗin duniya ya haura miliyan biyar da uku kamar yadda jam'iyyar ta john hopkins ta bayyana yayin da adadin waɗanda suka mutu suka haura dubu uku a karan farko tun da ta fara bada rahoton samun masu kamuwa da cutar a watan janairu china kasar da cutar ta fara barkewa ba ta da rahoton samun sabbin waɗanda suka harbu da cutar mai yiwuwa amurka ta sanya takunkumi kan china kan wata sabuwar dokar da ta gabatar game da batun tsaro a yankin hong kong mai ba da shawarar kan harkokin tsaro na fadar white house robert o'brien ya ce a jiya lahadi ne o'brien ya faɗa wa gidajen talabijin na nbc a shirin meet the press cewa da alama da wannan doka ta tsaro china ta fara mamaye hong kong kuma idan sun yi haka sakataren harkokin waje mike pompeo ba zai iya ba da tabbacin cewa hong kong na da cikakken ikon cin gashin kanta ba kuma idan hakan ta faru za a saka takunkumi akan hong kong da china A ranar Juma'a China ta bayyana shirinta na yin watsi da Majalisar Dokokin Yankin na Hong Kong don sanya wata doka ta tsaron ƙasa a yankin wacce zai hukunta duk yunkuri na ɓallewa ko na ayyukan ta'addanci da zai iya barazana ga tsaron ƙasan. Wannan mataki wanda zai bai wa hukumomin tsaron China damar kafa wasu ma'aikatu a Hong Kong na fuskantar suka daga sassan duniya inda har Amurka har ta yi barazanar ɗaukar mataki a kan China. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a kasar da yaƙi ya daidaita sa'o'i kaɗan gabanin fara bukukuwan sallar wacce ake kwashe kwana uku ana yi ƙungiyar 'yan tawaye ta taliban ta sanar da tsagaita hare-haren a lokacin sallar ta eid wacce aka yi bayan kammala azumin watan ramadana shugaban afghanistan ashraf ghani ya yi maza-maza ya mai da martani inda ya umarci dakarun kasar da su ajiye makamansu a wannan lokaci na bukukuwan sallah sannan ya kaddamar da wani shiri na sakin fursunonin 'yan taliban dubu biyu a jiya lahadi pompeo ya ce mun aiki sosai don mu ga wannan lokaci yayin da ya nuna goyon bayansa ga wannan mataki na tsagaita wuta a wannan rikici na afghanistan wanda a 'yan makonnin nan ya hallaka tare da raunata ɗaruruwan mutane. An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku ci gaban rahotanni kan yadda aka yi sallar idi bana. inda za mu leƙa jihohin adamawa da taraba da niger da filato da kuma jamhuriyar Nijar. Bari mu fara da jihar Filato. Sallar Idil Fitr da aka gudanar bayan azumin watan Ramadan na bana ta zo ne a yanayi na rashin walwala saboda matakan da gwamnati ta sanya don takaita yaduwar cutar COVID-19. A jihar Filato an gudanar da sallar ne cikin ni'ima ta ruwan sama yayin da wasu suka gudanar da sallar a masallatai wasu kuwa sun yi ne a gidaje tare da iyalansu. Na zaga cikin garin Jos don jin yadda sallar ta bana ta gudana. Ni ne Ibrahim Moromoro Faragada. To ya aka yi sallah? Eh to sallah kan gaskiya mun yi sallah lafiya. Sai dai walwala ne irin yadda muka saba gaskiya ba mu samu ba. Sai dai muna fatan wannan al'amari da Allah ya jarbe mu da shi na coronavirus Allah ya kawo mana karshen shi. Sunana Yakubu Kabiru. Ina nan kuna shagari. Gaskiya sallah alhamdulillah. To ya batun rashin walwalan nan fa? Rashin walwala wannan in Allah da duk abin da kaga ya zo zai wuce. Su yara ƙanana ba a bar su a baya ba. Sunana Ibrahim. Yau Malam Ibrahim ya kai sallah. An yi sallah <laughs> lafiya. shi kaga an ce akwai cuta kar ku yi yawo da yawa. Eh anguwa anguwa kawai da mu je. Na barki lafiya. Khadija Abdulhamid. Ya bukukuwan sallah fa gashi an ce kar ku je yawo. Ai mun je mu mun je gidajen yan uwanmu. Kayan sawa da abinci fa. Gaskiya bayan da ake samu kowane shekara ba. Saboda me? saboda coronavirus. Limamai sun yi ba wa mabiya musamman kai yadda al'umma ya kamata su koma ga Allah. Sunana Jabir Abdullahi Yusuf, malami a makarantar Albayan Islamic Secondary School. Fahimtar musulunci ta ce duk da aka samu irin waɗannan jarrabawoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da irin waɗannan cututtuka ko waɗannan jarrabawoyi domin mutane su koma ga Allah. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a jihar Adamawa an gudanar sallar nema a masallatan Juma'a yayin da kuwa makwabce ta jihar Taraba aka yi sallah a masallatan Idi kamar yadda aka saba kuma wani abun burgewa ana ma kamar nafilolin sallar kwalam sai aka barke da ruwan sama a waɗannan jihohi biyu da hakan ya sa ni'ima da ƙara annashuwa da ma rage raɗaɗin fargabar yaɗuwar cutar coronavirus a yanzu to wai koya jama'a suka ji da bikin sallar na bana suna muhammad salihu eh to mun ji daɗi don gudanar da sallah amma dai bai kasance mana yadda muke so ba don an rage zirga-zirga suna na sadiq muhammad nuhu mun gudanar da bikin sallah a jihar taraba lafiya kalau hakan mutane suka fito kamar yara su ma magidanta sun ko na farin cikin su ne da cewa sunana brazak hassan a gaskiya an yi shi cikin farin ciki da annashuwa a masallatan idi muka yi namu a wallahi jama'a dai sun fito iya fitowa a nuruddin bala jalingo a gaskiya bukan sallah an gode Allah komai ya tafi daidai mun yi sallah mun je idi ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga rola a najeriya ababe da dama ne suka wakana a ƙarshen azumin wannan shekara a kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ɓangaren jihar Tawa a Nijar da jihar Sokoton tarayyar Najeriya. Na farko dai 'yan Najeriya da dama ne suka gudo a jamhuriyar ta Nijar domin yin idi tare da 'yan Nijar inda na haɗu da waɗansu daga cikinsu ga abin da suka ce mini. Arzika sarki. To dalili duk jama'a dai mun ga sun yi sallah kuma duk al'umma musulmi duk ƙasa guda ta. Dan da Nijar da Najeriya duk musulmi ne su ko kristoci kamar da suka saba sun yi amfani da wannan damar domin in taya dukkan al'ummar musulmi sallar karshen azumin wannan shekara ta ramadan ta bana kamar yadda shugaban haɗin kan ɗarikokin addinin krista pastor abubakar musa ke ƙarin bayani ina ma uwaye na ƙanena yanne na yan uwana barka da sallah muna ma ubangiji allah godiya domin ya kiyaye mu cikin dukkan wannan wata wata na neman albarka wata na neman gafara da kuma rahama. kalmar ubangiji muna mu dukkan yan uwanmu barka da ƙari wannan azumi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a cikin wani yanayi na ruwan sama kamar da bakin kwarya ne dai aka gudanar da sallar idin wannan shekara a birnin mina fadar gwamnatin jihar niger nigeria al'amarin da ya haddasa cinkoso a cikin babban masallacin juma'a da ke cikin garin na mina A cikin hudubarsa babban limamin Juma'a na Mina Shak Isa Fari da ya jagoranci sallar Idin ya ce su kam suna tare da mai alfarma sarkin musulmin najeriya sultan sa'adu abubakar musamman akan abin da ya shafi ganin watan shawwal saboda haka muna goyon bayansa ubangiji kuma allah ya ja zamaninsa ya san halin mutanen zamani wasu daga cikin al'ummar da suka halarci masallatan juma'ar domin gudanar da sallar idin sun yi kira ga jama'a da su ci gaba da haƙuri sunana abubakar umar sahabi muna kira ga al'umman mu ci gaba da haƙuri da wannan jarabawa da allah ya kawo muna muna ganin insha allahu alkhairi ne sunana aliyu muhammad sani adarawa kwantagora eh, ina kira ga jama'a da mu ƙara haƙuri mu kuma ci gaba da addu'a mu tuba mu allah daga laifukan mu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya wakilanmu daga Najeriya da Nijar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hadiza Kyari da ci gaban labaran duniya. aƙalla fararen hula hudu ne suka mutu yayin da wasu goma sha biyar suka raunata a wata fashewar bam a yayin bikin idil alfitar a wajen garin da ake kira baidoa da ke somaliya a cewar shaidu. biyu daga cikin waɗanda suka mutu yara ne kamar yadda rahotanni suka nuna fashewar ta faru ne da tsakar ranar lahadi yayin da mutane ke yin wani taron rawar gargajiya a wani fili da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin garin somaliya ta yi bikin eid alfitr ne a ranar asabar amma an ci gaba da bikin wanda aka kwashe kwana uku ana yi bisa al'ada a kasashen musulunci. wani jami'in tsaro da ya ce kada a ambaci sunansa ya ce an gudanar da bikin ne a filin ranar asabar ba tare da wata matsala ba amma a ce cewarsa an dasa bam din ne kafin a ci gaba da bukukuwan washegarin ranar lahadi an fara shari'ar firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da sabbin zarge-zarge inda ya zargin 'yan sanda da masu shigar da kara da yunkurin kawar da shi a jiya lahadi ne aka fara sauraron karar Firaministan na Isra'ila shine na farko da ya fara fuskantar tuhuma kan zargin aikata manyan laifuka da suka hada da damfara zamba cikin aminci da kuma karɓar cin hanci. An kuma zarge shi da bayar da sassauci a dokokin gudanar da kafafen yada labarai ga wani hamshakin mutum mai kafar yada labarai inda shi kuma aka yi mai alkawarin za a rika yin rahotanni za su daɗaɗa masa Netanyahu wanda shine shugaban jam'iyyar Likud masu ra'ayin mazan jiya ya musanta dukkan tuhume tuhuman kuma ya kira shari'ar a matsayin bita da kullum bangaren masu ra'ayin neman sauyi. da Hadiza da ta kai karanto da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. mu sake komawa Najeriya, inda a yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke ci gaba da gudanar da ayyukan ibada ciki har da kyautata ma bil'adama. Wasu miyagu suka zaɓi ƙuntata ma bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba. Daga Sokoto ga wakilin Muhammad Nasir da cikakken rahoton. Rahotanni dai sun nuna cewa ko a ranar sallah sai da mahara suka hito suka tare hanya a yankin na sabon birni doke da manyan makamai suna halbin jama'a kamar yadda wani wanda bai so an bayyana sunansa ba ya shera mini. Sallar da ta gudana a shekarar bana mutanenmu suna cikin tashin hankali da rashin samun natsuwa yayin da su waɗannan ɓaran sun hito daga cikin wani daji tsakanin gaje ƙauyen karamar kuma mulkin sabon birni da garin bature inda suka yi sansani fiye da mutum ɗari suka hana kowa bin wannan hayar ɗaya daga cikin ma'aikatan karamar kuma mulkin sabon birni ana ce da shi idris da kwaro sun halbe shi ya mutu da muka yi misalin gawawakin da aka kashe a wannan eh, ƙaramar kuma mulkin dai gaba ɗaya ƙauyukan gawa ta mutum wanda abba haushe kusan gawa goma sha hudu aka kashe tsakanin shekaran jiya zakkuwa yau ladi. sha'anin tsaro a yankin dai sabon birni abu ne wanda ya ta'azzara yadda koyaushe jama'a yankin ke kwana tsaye da ido buɗe domin rashin sanin abin da zai faru tsakiyar dare idan su kwanta kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin al'ummar sa'idu neno ibrahim ya wa muryar amurka tane kullum a rasa rayuka a rasa dukiya kuma ina tabbata muku shi wanga jeji namu ba jeji bane karkara ne mutanen nan ko barayen nan gahili suke ko mace mai ciki tana ganin su kawai mu muna bin doka ne muna kiran gwamnati ta zo ta kawo agaji tun abin bai kai mana ga wuya ba shi ma wani dan asalin yankin wanda bai so a bayyana sunansa ba kiraye ga gwamnati ta wa Allah ta kawo dauki kanin sabon binne da goranyo billahi lazi da isa babu da za a iya cewa ga local government yau ba ya operation ba kuma operation din har ya wuce hankalin ma baran tunda abin ya riga ya zama har waɗanda ba su niyyar shiga su ta bin saboda damar da addaga barai sun zama hukuma wanga yankin kwamishinan kula da lamuran tsaro a jihar Sokoto Kanal Garba garba moyi mai ritaya ya ce sha'anin tsaro abu ne wanda dole sai an yi a hankali kamin a shawo kansa ainihin su yan ta'adda ai ba hitowa suka yi hili da hili ba su ce su yi gaba da gaba da su sannan soja ba ta yadda za a yi kace a samu soja kowane kauye a aji soja in ka ce kai haka nan soja na najeriya gaba wannan shi ne babban matsala muhammad nasir murya amurka daga sokoto najeriya to a gaida muhammad da wannan rahoton Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Har yanzu filin ciki da gaskiya na kan batun rashin biyan tsaffin jami'an 'yan sanda waɗanda suka yi ritaya haƙoƙinsu. Batun da suka ce yana jefa su cikin halin kaka na kayi tare da sa su yin dana sanin bauta wa ƙasarsa tun farko. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashin Gumel. Hakika tun lokacin da wannan fili na ciki da gaskiya ya fara wannan batu, shirin ya zama tamkar abin da ke damun 'yan sandan da suka yi ritaya ne tsawon shekaru. Amma ba su da bakin korafi don yanayin halin mai kayan sarki na bin duk abin da aka faɗa musu ko daidai ko ba daidai ba ne ko kuma zai cutar da su. Wannan fili dai ya samu wasiƙu ta hanyar imel baya ga kiraye-kirayen waya da tsaffin 'yan sandan suke yi wa wannan fili. alal misali csp baffa mai ritaya ya kira wannan fili daga garin gombe ga kuma abin da ya shaida mana Allah wai na wani sa. Eh lafiya lo alhamdulillah. Lafiya galo ya jama'a. Ah lafiya lo ba kun gode Allah. Oh ma Allah. Yawwa yawwa. interested eh, na ji so last week monday kawai sai na ji an taɓo inda yake mana ciwo eh nam batun pensioners mu na police da sauransu eh nama wallahi to sai na ji kuma kana cewa wai za ku je ma gindin maganin abu na ca ai ba ku gama ji daga irin wajen mu ba yau wai wata sha hudu muna zaune babu ko babu fa CSP alamun ni ina gombe nan CSP wani wata goma sha hudu kuka yi babu pension din ne ma gaba da wallahi tallahi babu sisin kobo wasu of it ma mu abin da ya bamu mamaki jiya da dare sai ga wani text na don sun bamu update tun 2019 Disamba yana da 6 million 406,000. Sai jiya kuma sai ga wata tax wey as a, uh, uh, you are reserved menene as of March 2020. Sai na ga kuma 6,300 and wani abu da na zo na calculation sai na zo fitar min da 65,000 naira kuma. Kuma ba a bamu wannan kudaden da ma ya kamata na January, February, March mu gani ba ma ballantana mu ce ya uh, eh, wato is added to my 6 million. Is not added and they are sending the whole thing again. Uh, Hassan retire faɗa mana yeah. abun da kike son su waɗannan hukumomi su sani game da abun da ya shafi pension ɗin. Eh, gaskiya hukumomi sai su san da cewa mun yi aiki tsakaninmu da Allah mun yi mun gama lafiya amma muna shan wahalar zaman gida tunda mun da almajirai sai mun yi roƙo mu ci abinci. Ya za a yi haka yanzu kana da iyalai ka da ta sina ofisa kuɗi kana ganin su a waya ba za ka yi ɗaukan su ba ba za ka yi karɓan kuɗaɗen nan ba baicin haka kuma a hakan ma sai ka ji an zo ana ana ta gaggabci kuɗaɗen a yanke wannan a yanke wannan without reason yau wata goma sha hudu muna zaune tun da muka yi ritaya eh, akwai wanda ma wanda suka yi ritaya gaba da nema ba su samu ba ma har yau su da more than 14 months eh na fi yaushe ne ne ka yi din kai ritaya ka aje aiki ni na yi ritaya february 7 february 2019 ci gaba da bamu labari daga nan eh, February 2019 ba February 2020 na shekara guda. Yawwa to daga eh. nan eh, daga nan me yake wato ka hada har da hutun wata uku kenan da ake duka duka gaba da ne na riga na tayata na na dawo. Ai daman hutun ma is not compulsory if you wish to remain a aiki fine. Kun ga za ka biya tafiya ka tafi. Wannan ya nuna tun da ka ajiye aiki ba baka fanshi ba kenan. ba da ko kobo in ba abun da Allah ya min ba da yan wallahi babu babu single kobo ba an da ta bayan ka yi aiki na tsawon shekara shekara talatin da hudu da wata biyu 34, 34 years two months na yi don don because of death of birth na samu abin da ya wata na kai disamba amma bai na kai ban kai disamba ba dole na taho retirement by february ko ban karbi kudin su ba na zo na zauna amma na tun been given to us har yau irina irina muna nan birkace ba mu yi magana ba ya yanzu kake rayuwa tunda babu albashi kuma baka fara karbar fansho ba ah da ce baka sai yan uwa abin da yan uwan mu suka yi mana sai abin da yan uwan ka suka yi jiya ma wani ya turo min dubu goma farkon azumi ma wani ya ban dubu ashirin shi kenan haka nake manajin I'm telling you kuma yanzu yau in aka ce yara su koma makaranta wallahi tallahi sai dai su zauna a gida nan ban ga tun da zan samu kuɗin da za su koma ba ko transport fare kuma mai amfani da sati foya da zana mana dariya ta mana dariya a gari amma akwai abubuwan da ake cewa mutum lokacin da yake aiki ya dinga samu yana tana da wasu 'yan kudi a gefe don ya dan yi harkar kasuwa ya zama ya dan ajiye jarinsa a wasu wajaje kai me yasa baka yi haka ba ah, ina za ka yi kana da iyali kusalirin kama nawa ne da za ka ce za ka yi ajiye wani abun da za ka yi kasuwanci sai dai if you are corrupt if you are highly corrupt maybe you have so many ways of getting money wannan kuma mun ko ba ma cikin irin wannan system we are not trained we are we were trained 1985 uh, in Lagos The trained was not to even anything to go by uh, corruption so mu ba mu damu da irin wannan ba mun aiki da kamun da Allah muka da muka muka da wannan wanda suke corruption ai ga nan suna fighting shi da offices yau ka ji su a babban office can inda is lucrative gobe ka ji su a can ba sa sa uniform they are making big big money they are big men they don't even respect their heroes and rank because they are already millionaires young person. ah da sunan da gidajen su ma za ga gida an ce maka wannan gidan wani karamin ban sanda ne superintendent da aka ce wallahi ƙarya ne na na aiki ne ki shiga superintendent ba ga sunan muna gani so they have a way of uh, doing kasa abu ne kaman court suna nan kaman calls if you didn't belong to them za su you da kai kai ta wahala if you are with them within them fine kai da posting thing are noted posting police are noted in the lucrative ko ya sani you can cannot work a efcc a ce kai dan waye ba dan talaka efcc ba wani dan je kana yi ka efcc icpc ba if you are there you must be somebody you know some commands in the nigerian police Ranke da ka ka kama turanci mu fa ci gaba da magana da Hausa yadda mutane za su fahimce ka sosai. Ah, to ai turancin ne yawanci muka kama. to Hausa ba ta zauna ba sai hankali. Yawwa abinda nake nufi eh, yanzu me ake cewa yaushe ake yin batun cewa za a fara yanzu mu abin da muke so mu abin da muke so na daya kaga ya kamata ma a ce kamar yadda soja da SS DSS suke enjoying ya kamata mu ma a ce an fitar da mu kuma muna wannan wahalan ya kamata a ajiye ma an da wa'insu mutane daban suna karban kuɗin ka direct from your salary ana fitarwa contributory sannan wancan in bai zo ba ya kamata mu ma yan sanda su mun duba su fitar da mu a gefe ɗaya taimaka mana taimaka mana su fitar da mu ma mu samu rayuwa mai kyau ba mun gama aiki ni ne ake faɗa ma yaushe ni ne za a fa na san ka kai kila ka kai korafi cewa baka fara gani wannan fansho din ba yi. wani sa wani abu cewa su kashe mu jira sai ranar da akurut namu ya zo mun san wani turanci suke yi zumba wai akrut so su muna jira akrut ne sai ran da Allah ya kawo shi muna da rai akrut ma na sai kudaden da sai an turo kudaden da za na biyan ku kenan yi eh, shi muke jira bayan ka riga ka yi saving misali ka yi ka yi saving din 5 million suka ce mana fidal government za ta kawo 5 million ya dawo 10 million so za a baka half then half watakila wai shine za a spreading din shi in 10 years so virtually me ka ga mai mutum ya gani a ciki wanda ya kamata a bakan wai shine za a zo sai a kasashe a hannun wa'insu wai wai wai financial houses suna nan ga sunan they enjoy more than better than the policeman sun fi ɗan sanda jin daɗi yawanci irin ku watakila zai zama yanzu haka kana nan kana da sauran karfi da lafiyar ka da zaka iya wata sana'a baka fara tunani ta wannan bangaren ba ni yanzu shekara 61 nake ina shekara sittin da 61 yanzu zan fara wani tunanin wani kasuwancin ko me me zaka yi yanzu ko tafiya kai nan ka je duku ka dawo ka zo zaka san ka je duku wani za mu yi za ka yi mu yanzu kawai dama abin da muke nema in an biya ka ƴaƴanka su samu madafa su karatu kawai nothing more than that wani kasuwanci ka tayi da shi sati private kana aikin gwamnati wani kasuwa za ka yi shi yanzu yau ka ce za ka iya gane mata babu za ka je ne kawai ka haɗu da masu dufin su karbe kuɗin ka su maka wala wala duk da mu ma mu dawo kamar yadda soja yadda ss suke ji kana renon mana 'yan sanda amma renon mana an jan haɗa mu da yara suna ta karban kudaden mu muna tara musu kuɗi suna ta sa nekta mai kyau da katon ga babban court da abunan suna ta faffashe su suna gini muna ji muna gani. To Allah ya kyauta. har yanzu dai muna bibiyar duka hukumi da waɗanda wannan batu ya shafa domin samun martanin abin da ke faruwa ko kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin samar da maslaha yanzu a madadin nasiru adamu alhikaya nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kasance lafiya da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amon a taƙaice. tsammanin adadin mutuwar amurkawa daga cutar coronavirus zai kai dubu ɗari nan da 'yan kwanaki masu zuwa wata muhimmiyar alama ita ce yadda shafin farko na jaridar new york times na ranar lahadi ya wallafa sunaye da bayanan waɗanda suka mutu sakamakon cutar haɗe da wasu bayanai da aka tattaro daga wasu kafafen yada labarai da ke nan amurka da yiwuwa amurka ta sanya takunkumi kan china kan wata sabuwar dokar da ta gabatar game da batun tsaro a yankin hong kong mai ba da shawarar kan harkokin tsaro na fadar white house robert o'brien ya ce a jiya lahadi ne o'brien ya fada wa gidajen talabijin na nbc a shirin meet the press cewa da alama da wannan doka ta tsaro china ta fara mamaye hong kong kuma idan sun yi haka sakataren harkokin waje mike pompeo ba zai iya bada tabbacin cewa hong kong na da cikakken ikon cin gashin kanta ba kuma idan hakan ta faru za a saka takunkumi akan hong kong da china sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a kasar da yaƙi ya daidaita sa'o'i kaɗan gabanin fara bukukuwan sallar wacce ake kwashe kwana uku ana yi kungiyar 'yan tawaye ta taliban ta sanar da tsagai hare-haren a lokacin sallah ta eid wacce aka yi bayan kammala azumin watan ramadana akalla fararen hula hudu ne suka mutu yayin da wasu goma sha biyar suka raunata a wata fashewar bam a yayin bikin idil alfitar a wajen garin da ake kira baidoa da ke somaliya a cewar shaidu biyu daga cikin waɗanda suka mutu yara ne kamar yadda rahotanni suka nuna fashewar ta faru ne da tsakar ranar lahadi yayin da mutane ke yin wani taron rawar gargajiya a wani fili da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin garin an fara shari'ar firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da sabbin zarge-zarge inda ya zargin 'yan sanda da masu shigar da kara da yunkurin kawar da shi a da jiya lahadi ne aka fara sauraron karar Firaministan na Isra'ila shine na farko da ya fara fuskantar tuhuma kan zargin aikata manyan laifuka da suka hada da damfara zamba cikin aminci da kuma karɓar cin hanci. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da tadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta ni gabatar da shirin. da Ibrahim Dodoni da ya haɗa mana sautin ya koba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Ni Ibrahim shi Garba ke muku fatan ci gaba da shagulgulan sallah cikin annashuwa da kwanciyar hankali. wasala. Krieg